Fuskar ta ke uwa matasa shirin labarin matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma gora ta Mira Ruwafiya ne Mira da dama. Lafiya lauya kike? Alhamdulillah Mira. To yau muke labari. To Mira yau dai zan fara da kawo zancen jarabawar motsa jiki ta Breve wacce aka fara tun ranar Litinin da ta gabata. A cikin takaitaccen rahoton na yau kuma za mu gabatar muku da Sahabi Gado matashi ne dan wasan damben zamani wanda ake ce ma box. Da karshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Kamar yadda na faɗa mira ranar Litinin da ta gabata ne aka fara jarabawar motsa jiki ta Brevi a duka faɗin ƙasar niger. Haka ne Gora, a cibiyar CS Zam ta unguwar Gudal, ɗalibai dubu da ɗari bakwai da sittin da biyu ne suka halarci wannan jarabawa a satin da ya gabata. Ga dai watan da Rabia mai kana ta yi da aka fassara. Ranar Litinin tara ga watan Mayu aka soma jarabawar Breve Sportif a cibiyar sai zamta guddal a nan yamme. 'Yan takara 180 ne za su karawa ga babin motsa jiki uku, tserere, tsalle da jifa. Bubakar Tahiru, shugaban alkalai na sai zam. Makarantu biyu ne suka haɗu a nan. Mun raba gungu biyu ne na gudun tsero wanda har sun ƙare. Yanzu gungu ne na jifa nauyi ne suke yi. Komai yana tafiya da dai. Akwai adadin ɗalibai da suke zuwa kullum saboda sati ɗaya za mu yi. Jarabawar za ta ci gaba da gudana har zuwa yamanci inda za a jarabawar nuna lauɗi da tsallen zango. Mafi yawan 'yan takarar su nuna cewar a shirye suke ga tunkarar sauran sauran jarabawar. Abun ya yi kyau, mun yi tserere yanzu za mu yi tsalle-tsalle mun ji daɗi sosai gasar ta yi kyau. Abun da ya shafi jarabawar rubutawa za ta gudana ne a ranar Litinin 13 zuwa 15 ga watan Yuni 2022. Yanzu kuma Mira bar mu leƙa garin Maraɗi inda a can ma dai ɗalibai 29,700 su ne suka halarci wannan jarabawar ta wasannin motsa ciki ta Brevi a cikin cibiyoyi biyu. Ta cewa wakilin wasannin motsa jiki na jihar Bashiru dan geda. Akwai dukkanin ababen da ake bukata domin tafiyar ta je daidai. Ga tsokacin da ya bamu lokacin da ya fira tare da abokin aikin Muhammadu Mamman. Idan aka duba shine babin karatu kadai da yake da jarabar shi a fadin kasa kuma yake daukar kusan sati guda. Rodda wasan motsa jiki na APS yake takawa cikin tsarin karatun Nijar ba sai ma an nuna ba. A ko ina muna da jami'an tsaro da ke sintiri. Haka kuma na kawo karshen wani rangadi a kowace kowace na sha cin karo da jami'an tsaro da ke zagaye jihohi a game da abin da ya shafi cibiyoyin jarabawa darakta janar ya isar da wata wasiƙa zuwa ga babban ofishin 'yan sanda na yanki domin su ba mu 'yan sanda da za mu kai a kowace cibiya domin tsaron 'yan takara da malamai masu ba da maki a bangaren kiwon lafiya nan ma mun yi kira ga kungiyar croix rouge fanta bana hukumomin kasar niger ta hanyar ministan ba da ilimi sun kafa wasu azuzuman a cikin gago abubuwa da dama na ƙasar. Azuzuwa ne waɗanda ake ce ma class passerelle mira waɗanda amfanin su shine a mayar da yaran da suka fita ko kuma yaran da basu su taɓa zuwa makaranta ba. A garin Dogon Dutse da azuzuwa guda goma ne aka kafa. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Abdulaziz da Yuma wanda aka fassara muku. dakunan karatu na sake ba da sa'a da aka gina a waɗansu makarantu na karɓar yara 'yan shekaru tara zuwa sha hudu. Hadi Mato mai kula da sha'anin yaƙi da jahilci a dogon duci. Eh, Manufar eh, girka waɗannan mashigar ɗaukar aji shine karɓo yara da ba sa karatun boko masu shekara tara zuwa goma sha hudu. Yare ne da ya kamata a ce suna cikin tsarin karatu amma sai dai ba sa makaranta. A waɗannan azuzuwa ana karantarwa ne da harshen Hausa da na Faransanci. Menene makomar yaran waɗannan azuzuwa? Inspector Hadi Mato ya ba da amsa. Bayan horar da ɗalibai a shekara mai zuwa suna iya shiga aji na CAD wayanda suke da ilimi bayan tantancewa waɗanda kuma ba sa iya wucewa sai a kai su ajin CAD. Halaru Lawali tsohon ɗalibi na daga cikin yaran da suka sami kansu a cikin waɗannan azuzuwa. Ni na kasance tsohon ɗalibi yanzu ina a cikin mashigar ɗaukar aji an koyar da mu Hausa tsawon wata ɗaya yanzu kuma Faransanci ne ne muke yi ina iya karantawa a yau dakunan karatu na sake ba da sa'a sun kasance wani sauƙi ga matasa da yawa da ba su san ta inda za su kamawa ba Sai kuma takaitaccen rahoton mu na yau. Mira yau za mu gabatar muku da Sahabi Gado matashi ne dan wasan damben zamani wanda ake cema box. Haka ne Fanta shine kaftain tawagar Niger ta wasan box. Ga rahoton shi da Rabia mai Kano ta shirya mana da aka fassara. Sahabi Gado ya soma damben zamani ne a shekara 2012 yana makaranta a ajin Troisième. A yanzu shine kaftan din tawagar kasar Niger ta damben zamani yana cin nasara ga kwambala daban-daban tun shekara 2011 a A shekara 2015 ya zama zakaran 'yan damben zamani na ƙasar Nijar cikin murmushi ya tarbe mu a bakin kofar makarantar League Mondial Islamic. Wanda ya fara horar da ni babana ne, kayan dambe shi yake sayo min. Ina jin ana ba da labarin isa ka da ya fito da sunan Nijar. Ina son na kawo kambu na biyu a Biyo bayan rishin cin nasararsa ga bakaloriya, ya bar karatu ya tsunduma kane-kane kuma ya zama ƙwararre nau'in kilo 52, 54 da 56 ya zama zakarar nafiyar Afirka a shekara 2014 a ƙasar Algeria sannan kuma ya zama zakaran yankin karkara ta biyu a ƙasar Sierra Leone inda ya ciyo galar zinari da shiga jerin wasannin matasan Afirka aji na hudu a Addis Abeba a shekara 2022. Na ziyarci kasashen Afirka da dama wanda ya sani a da gani a yanzu an ci gaba. Duka abin da za ka yi karkace a lokaci ɗaya za ka ce nasara. Abdulaziz Usain Doka tsohon zakaran damben zamani na ƙasar Nijar kocin sahabi tun shekara 2017. Ina ganin akwai ɗaukaka tare da sahabi da zai iya kai shi nesa. Sahabi yana iya halartar kwambala ta ƙasa da ƙasa. Yana biyayya, yana da'a, mun ma yi tsari na horar da yara da ke bisa rariya. Duk da rashin masu zuba tallafi, sahabi na sa gurin karawa bisa manyan hilayen dambe na duniya har ma ga samun kambun zakaran duniya na damben zamani. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shi tare da gungu Muhammad Dantani. Wanga makon birnin Yame ya karbi kwambalar Afirka na kulobobin da ke rike da kambun kwallon hannu da ta hada kulobobi goma sha biyu na maza na kasashe da dama na Afirka. Dudai a kwallon hannun kulobobi hudu na mata na gurmazon samun zakarancin karamar kwallon mata ranar goma zuwa sha tara ga watan da muke ciki a nan babban birnin kasar Niger. A turai babban karan karshe na Liga Champions a ranar 28 ga ga watan Mayu 2022 zai gudana a Faransa. A Espaniya Real Madrid ta kacancana Levante ranar Alhamis da yamma a hilin Santiago Bernabeu inda ta ci Levante da maki shida da banza. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan na yau mun gode muku da sauraron shi da kuka zafi sake sauraron shi a kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da irtali.